tsoho ni za mu samu yau korewa mana hankalin za ka yau ma don kuna ji ba ne za ka samu guri na ma afuwa nake nema wajen ku ya za a raina ku ba wani kuɗi a guri na sai gero in su zan auna muku ku je ku yi kunu shikenan Allah tsoho kuna ganin sa ina tare mun hanya zan ba ku zaɓe guda biyu ko kuma dawo mutane su ku bar nan da ƙafafun ko kuma in karere in ɓalla. ko kuma ku riƙe kuɗi ni kuma in karɓa da ƙarfi faɗi samin ɗinka na farko bayan yanzu zan baka na biyu na kira ka ne sanar da kai cewa jibi zan yi sata a gidan gwamna ina nufin gidan gwamna mai ci yanzu catch me if you can don't be a loser loser na san ka san shi na san ka taɓa ganinsa na san ka san fuskarsa wa gwaska dan Allah ka bannan ƙara su dan Allah dan annabi Allah bai waye gwaska ne ne ne ne kike sai da tabar wiwi malam? Ina sai da tabar wiwi ne don da tara kuɗi na wuri uwarki. Ọlọ́dẹ Wasu kare ba, ku gudu, ɗan kuro biyu. Life with women is an adventure. You have no security unless you live bravely and imaginatively. Ina kuka je? Yanzu awa na shida da dawa gidan nan. It's a challenge not competent. Kada ka ce sakon da na turo maka bai shiga ba. Kada ka ga jikinsa ya yayi tsanani sai da aka kara mai ruwa leda shida. Amma ya jikin nasa yanzu. Kamfa Motion Pictures rebounds with a season's play. Halin bakin ciki. Wannan shine yar gwanda. Na gaji da fitar da kuke zuwa unguwa ku kadai. Daga yanzu shi ne direban da zai rika kai ku duk inda kuke so ku je. Immaculate, an exemplary young man. Amma ya za a kama mana wannan gabjejin katon a ce shi zai dinga kai mu anguwa. ba ma wani aka mana dan daudu ba ka ganin zama da dan daudu ni fa wallahi ku daina ce min dan daudu wallahi ba dan daudu tun kafin ma ta yi nisa kwara mu ta kanmu each of them is a professional in falsification ai ni tun da na ganka na san dama kai dan hannu ne wallahi ina hada ido da ke na ga lalle akwai bama bamai a gidan nan halin bakin ciki kawai mu je mu yi abin da ya kama wallahi sai ka ce a gwiwa ka zo ai idan da abin da ya fi gwiwa kansa nake a ji tafi na shiga deception equivocation circumvention defraudation halin bakin ciki ko da yake ita kishiya ba a bar amana ba ce ba amma in kin manta ni zan tuna miki lahadin da ya wuce da misalin karfe biyar na yamma a kure hotel halin bakin ciki ki haƙuri Hausa, ki daina bani haƙuri saboda na lura duk makaranta ɗaya muke ɗaukan darasi kawai a ci gaba da gashi ke kuma allah kuma tsine muku albarka barka da safiyar kuma ta na kun tashi lafiya wa yake da matsala ya zo ya ga yanni ke da tambaya na daura da mara don ya wuce rana ta tafiya na bar ku lafiya amsa kadija da aisha da saudi halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa halin bakin ciki duk abin da zaki faɗa ki faɗa akan su gwamnati tattara kayan ki ma kawai ki tafi gidanku saboda baya son ki but the game just starts who wins who loses who smiles who cries grab a copy and see for yourself a gidan nawa Alinubu Isa Feroz Halima Atete, Fati Washa, Hawa Waraka, Fati Shua, and lots of others. a Shazali Kamfa movie produced by Naziru Dan Hajiya screenplay by Fauziya D Suleiman ka bani oda tun kafin ka zo wallahi in sake ta da kaina sai da fara bacci sannan zaki zo ka san babu abin da na tsana a duniya sama da fada and directed by Aminu S Bono halin bakin ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi babu abin da ke tsakanina da shi ziyara kawai na kawo masa be warned women are deceptive to the point of irrationality samu yau kura mana hankalin za ka yau ma don kuna ji me za ka samu guri na nema afuwa nake nema wajen ku ya za a na ku ba wani kuɗi a guri na sai gero in su zan auna muku ku je ku yi kunu shikenan Allah ƙaho kuna ganin sa ina tare mun hanya zan ba ku zaɓi guda biyu ko kuma yi dawo mutane kuɗinsu ku bar nan da ƙafafun ko kuma in karere in ɓalla ko kuma ku riƙe kuɗin ni kuma in karɓa da ƙarfi mijinki ya zo ya kuma wannan bacin na gaya mishi dacca yana son ganin shi amma ya yi buris da makamin ya wuce ya yi tafiyar shi shi kuma ni na shigo na same ki cikin wani hali da ban gane ba me yake faruwa dan Allah likita ina neman taimako guda ɗaya a gurin ki taimako kamar nan ne ba abu ne mai sauki na tabbata ba zai gagare ki ba ni uwar uwarki ce mace ki gaya min duk irin taimakon da kike so kuma ki insha Allah kuma kuma na miki alƙawari zan taimaka ne. wannan dan ɗana ne na ciki na dan Allah dan annabi ina so ki taimake mu ki mana alluran mutuwa ne da shi ba ki da hankali ne umi don Allah alluran mutuwa ba kika ce kin ga dan Allah dan annabi ki taimake mu tun kafin wani ya shigo cikin ɗakin nan dan Allah dan annabi ta ya zan muku allurar mutuwa mutanen nan suka kawo ta suka tafi suka al'amarin ta gaskiya ya zo da hadari saboda in har ba mu shiga cikin al'amarin ta ba gaskiya za ta iya kashe kanta kashe kanta abin da take a tantin je. zauna a nan tare da ita kin ji kar ki bata ita kaɗai, bari jira ɗan nata gida mu ji Assalamu alaikum. Yau wasan. Mafiya kalau Mahfuz? Wannan yaron kuma fa. Mm, zan miki bayani kan shi amma ba yanzu sai an jima. Ka shirye cin abincin ne in yebo maka yanzu? A ba zan ci abinci yanzu ba. Shi dake ki tabbata ya ci abinci ko? ya tana nan? A'a, ba ta da fita ba. Ta fita? Ta fita. Sahabi ka dawo? Ai tun da ka tafi ban ga ka ba. Ka gano inda asibitin da Umar ta kwanta? Na gano asibitin da take. kuma na je na same ta na je na kai mata takarda ta na sai da saki uku wannan da kai yayi daidai daidai da abin da ta aikata ban taba tunanin ummi za ta iya aikata wannan abin da ta aikata a gare ni ba ban taba tunanin ummi za ta iya cin amana ta ba yanzu wa gari ya waya to saura ka abin da nake so da kai ka yanke duk wata hudda tsakaninka da kabir ba ka ba shi ka ji ko ummi da kabiru sun ci amana ta ba zan taɓa yafe musu ba har abada har abada to ai dama ba ka gane masoyinka sai abin arziki ya same ka duk wannan bakin cikin da suke yi ba saboda kawai sun ga mun samu rufin asiri ne kuma haka ne ba mm-hmm. abin da yasa suke haka nan wani ala ka wuce ka zauna to da ka ɗauka wani abu ne ai mutum haka yake haka ne

ni za mu samu yau ko rawa mana hankalin za ka yau ma. Don kuna ji ba Me za ka samu guri na ni ma afuwa nake nema wajen ku ya za a n'a ku. Ba wani kuɗi a guri na sai gero in su zan auna muku ku je ku yi kunu shikenan. Allah ƙaho. Kuna ganin sa? Ina tare mun hanya? zan ba ku zaɓe guda biyu ko ku maida wa mutane kuɗinsu ku bar nan da ƙafafun ko kuma in karere in ɓalla ko kuma ku riƙe kuɗi ni kuma in karɓa da ƙarfi amma a zahirin gaskiya abin da kike yunkurin yi ba abin da ce bane a gare ki da hannun da kika tsinci kai kamata ki kawada wa Allah bai kamata ki rika yunkurin za zaki kashe kanki ba duk da wani da kan je asibitin nan ba kama daga magunguna da aka baki kudin kwanakin da kika yi da sauransu da na dauke da yawa amma na Allah masu kuɗi gaskiya shin menene ya faru da hammijinki zai zo ya sami ki asibiti ya miki saki uku ya ɗauko ɗan da kuka haifa ya ce kirki shi baya bukata sannan kuma tun da aka kwanta da ke asibiti na haihu zuwa yanzu babu wani wanda ya taɓa zuwa wai ya zo duba ki ko namiji ko mace shin baki da kowa a duniya ne haka ne ina da yawa kuma ni yar dangi ce gaba da baya kuma a garin na aka haife amma ba ni da wasu sauran gata da wani zai zo ya same ni a inda nake. To, laifin me kika yi haka? Wanda za a ce lokaci guda kowa da kowa ya ɗauki kafarsa ya yi watsi da ke. Ka yi haƙuri. Ba zan iya bayyana ba. Kuma mun gode da taimakon da kai mana. Insha Allah. Na yi alkawari da zan ƙara kwancewa kuma aikata kisan kai. Alhamdulillah. idan kika bar nan yanzu Na zaki je. Za mu shiga duniya ne, saboda ba zan iya zama a nan ba. Za ki shiga duniya? Kin san ma'anar shiga duniya ba? Shiga duniya ba yana nufin za ki iya faɗawa duk wata rayuwa da kika tsinci kanki komai ƙazantarta. Idan ma ba mu shiga duniya ba, nan ma a cikin wata ƙazamar rayuwar da muke. Abin da zai same mu a can shi muke fuskanta a nan. Kinga. gaskiya ba zan baki fada cikin irin wannan halin ba saboda kin gaya cewa iyayenki a nan garin suke zan so ki bani damar da kike kai ki wajen iyayenki idan kai min haka tamkar ka yanke min rayuwa ta ni saboda mahaifina ya sha alwashin duk sanda ya sake gani na a gidansa sai ya kashe ni kuma ni ma na yi alkawari har abada ba zan sake komawa zan so da kike kai ki in ya so ga hakan da ido kin ji ko ba mamaki ma idan na roƙe shi na ɗan na shi ya sadu da ya haƙura. Ba zai taɓa sadu da ba. Ba zai taɓa yafe mun ba har abada. Ni dai na so da ban Zan yarje maka miji. Amma duk abin da ya biyo baya karkashe ban faɗa maka ba. Ba da ba, Yanzu um, walidi na wajen iyalina na ce ta ɗan kintsa shi idan ta gama kintsa shi ta kawo shi sai mu je. buguwar sakayya sakayya yawwa kana lafiya dama za mu karasa gidan ne shine ta hango ka ta ce mu tsaya da wannan riya eh. ai in dai da wannan tsinan yariya ne kada ma ku ƙaraso gidana ke kin manta yadda yadda muka rabu da ke ne ai bai kamata kai mata baki ba eh duk lalacewa da yarka ce ita kuma ai hannunka ba zai rube ka yanke kai ba kaga in dai ba akan wannan riya ne kai ma ka fita babu ruwanka babu ruwanka ka ji na gaya maka ku rabu da ni kawai alhaji magana ba ta haka ce magana ce ta kai hakuri, ka tsaya ka saurare mu wato mu zauna mu tattauna mu samu fahimta a tsakanin um, alhaji kar ka bata lokacinka in dai akan wannan ina ne ya kake gara ma ka ɗauki motar ka ka tafi a halin fada ake ciki yanzu mijinta ya sake ta ba ta da kuma wani guri da ta je in ba gida ba abin da yasa na zo da ita kenan da ka saurare mu ai bai kyauta min ba in dan saki ne kawai bai kyauta min ba da bai take shegiya ya yanka ba ai gane take ta yanka yankawa kai haƙuri alhaji a alhaji don Allah don annabi idan ba so kake kai ma wannan al'amarin ya haɗa da kai ba don Allah ka ɗauki motar ka tafi kuma billahi lazi ke ma idan kika saki na shiga gida na fito na same ki akan lani sai na take shi sai na take ki na yanka ya jakar uba bayan nan gidan ba ku da wani gida a garin nan gaskiya yawancin yan ba ba nan kusa suke to ba ku da babu wasu in gidanku wanda suke zaune a wani gurin a garin nan mun mu bi aka haifa a gidanmu daga ni sai mata sunan ta Khadija ita Khadija a yana take a nan hoto take mu je gidan nata ji wannan? Eh ita ce. Yawwa um, sunana Dr. Mahfuz kuma na zo da 'yar uwanki ne akwai 'yar tattaunawa da nake so da Allah ke bamu dama da ke. Bawan Allah, don Allah ka rufa min asiri. Wallahi idan mijina ya zo ya ganta a kofar gidan nan, wallahi sai ta ja ya sake ni. Na zan na zama tamkar mujiya a cikin ku. Amma ina son ki sani ko da kowa zai kyamace ni bai kamata ke ki kyamace ni ba saboda duk duniya ba ni da wata yar uwa da ta rage min sai ki ummi wai me ya kawo ki guri na me yasa zaki min haka dan Allah ki tafi kada ki ja min matsala ka ji abin da nake gaya maka ko to wai me ya zafi haka ne wani irin laifi ta aikata haka eh malam ka tashi min daga kofar gida ke kuma dan Allah ki juya ki tafi dan Allah dan annabi ki tafi kada ki jawo mijina ya sake ni idan ya zo ya ganki a nan gurin babu abin da zai hana bai sake ni ba dan Allah ki rufa min asiri ummi muguwar sakaya muguwar sakaya akwai ranar sa akwai ranar sa al'amarinki yana da ban tausayi sannan kuma da ban mamaki amma gaskiya na fara ji a raina cewa diya da aka yi akwai wani mummunan laifi da kika aikata wanda ya sa kowa yake gudunki don allah kika yamin shin me kika aikata ne a rayuwarki haka sai mutum ya aikata kuskure ake tsanarsa ba ana tsanan mutum ma ko bai aikata laifin komai ba amma haka kawai za a kama a tsanan mutum ba tare da ya aikata wani abu ba mijinki ya sake ki saki uku mahaifinki ya tsane ki kanwarki ta guje ki anya na san ba za ka yadda da ni ba kuma in ce kowa ba zai yadda da ni ba mutane kalilan ne a rayuwata za su fahimci ni ni ko zan son tambaye ki duk da dai ba kya san gaya min gaskiya kai hakuri wannan ma abin da kai ka taimake mu kuma abin da kake so mu faɗa maka wannan sirri na ne to kin ga dai barin mace kamaki akan titi hadari ne kin san yadda zamani ya zama yanzu saboda yanzu idan kika faɗa duniya ah, ban san irin rayuwar da kike shiga ba wannan dalilin yasa zan tausaya miki zan tafi da ke gidana har lokacin da rayuwa ke za ta Rayuwa rayuwata ba za ta taɓa daidaita ba domin ya riga ya gurɓace wannan ita ce matar da nake gaya wadda wani al'amarin ya faru da ita na dawo da ita nan ne za ta ɗan zama da mu zuwa wani lokaci wannan ita ce matata ina wuni ah, Dala dan ba minti ɗaya ina zuwa. Akwai ranar sa kai yanzu kin kyauta kenan ya kamata a ce kiwa wannan baiwa Allah irin wannan tarbar ya ba zan yi mata irin tarbar da ya dace da ita ba duk taimakon da kai mata a asibiti bai isa ba har sai ka ɗauko ta ka kawo ta har cikin gidan nan wallahi ba zan zauna tare da ita ba Ba za ki zauna da ita ba a kan me tsakaninka da ita har da har za ka ɗauko ta ka kawo ta har cikin gidan nan in tausayin da kake ji ka nemo yan wanta mana ka haɗa ta da su ba sai ka kawo min ita cikin gida ba bai wa Allah mijinta ya sake ta na kai ta gidan mahaifinta ya ce zai kashe ta na ɗauke ta na kai ta gidan yar uwarta yar uwarta ma ta yi watsi da ta kore ta ya kike so in ba ta shiga duniya kuma ta kashe kanta duk matar da miji zai sake ta uba ya kore ta to lalle kuwa ka san bata aikata abu mai kyau ba kowa ya guje ta kai ne zaka ɗauko ta ka kawo ita har cikin gida ba zan zauna tare da ita ba gaskiya ina fara lallaba ki ne ba wai don kin fi ni iko da gidana ba a'a saboda ke iyali na ce kuma ina ganin kina da haƙƙi amma bai wa Allah nan mutuniyar kirki ce ba ɗan banza ba na ɗauko ta na kawo ta gidan kuma a gidan nan so ta zauna period kana da damar da zaka barta ta zauna a cikin gidan nan haka ni ma ina da damar da zan bar maka cikin gidanka domin idan kana takamar nan gidanka ne ba a baka damar da zaka ɗauko duk wani mugu ko wata muguwa ka tilasta mini dole in zauna tare da ita ba na gaya miki ba muguwa ba ce mutum ne kirki ce lokaci kawai muke jira ya tabbatar da shi menene jifa ta cikin wannan matsalar take ciki ko ba ta aikata laifin komai ba ko mutumin yarki jiki ce ko ba muguwa ba ce ni ba zan zauna tare da ita ba saboda ba ki ce ba ki zauna da ita ba ne saboda ba na santa na ji to ni dai yanzu zan fita zuwa ofis ina tabbatar miki da cewa kafin dawo kar ki aikata wani abin da ba shi kenan ba idan kana gudun kada na aikata wani abin da ba daidai ba me yasa kai ka fara aikata abin da ba daidai ba ni dai na gaya abin da ya kamata ki sani Sweetheart. No. Um. Mm-hmm. my darling in ajiye miki hmm. sweetheart sai yanzu na gane cewa da a cikin matsala yake ai tun da na rabu da umi kai na ji kamar na rabu da kaya ne yana ji na sakayo hankali na a kwance ba da wata matsala <laughs> to in ban da abinka me zaka samu a wajen wata mace in har kana tare da ni ni kaɗai kamata mallake zuciya mu ni da kai domin mu samu isasshen lokacin da za mu ribanci soyayyar mu ni da kai mm, gaskiya ne sweetheart amma dai yanzu ai ba wani matsala ko sweetheart tun da dai komai ya riga ya wuce ko <laughs> ni ma haka ne na yanzu ya kwanta amma wani ƙasa ya kamata mu yi wannan ƙarshen watan duk inda ya miki mm. duk inda kike so yana ya miki ya eh, mu je na tun yanzu ai mu bi ne kai daga ni sai ki ba mu da wani problem yanzu ta ƙasa ya kamata mu je kenan faɗa ina kike so ya america eh ya yi, ina sa america ban taɓa zuwa dama ina son ta mu je irin muna su las vegas los angeles shi ne kai taɓa zuwa a ban taɓa zuwa ba ya kai ka san sunayen su to zai ka ce ina kallon fim fa hmm, ka ce mashi na nake son ki ni me za ke son ki saboda kina ji da ni hawa Allah to duk abin da nake so ban ni fa kina mutum na ba da wata ji daɗin irin tarbar da iyali na taimaki miki amma ki haƙuri kin ji kuma komai zai wuce Allah ya yanzu je asibiti saboda ana kira na kuma da Allah ki haƙuri da duk abin da zai je da sai na dawo muguwar sa kaiya shuka kai mu guje wa sharri a kowane al'amari muguwar sakaya muguwar sakaya akwai ranar sakaya ina so ki san cewa ba zan taɓa barin ki ki zauna a cikin gidan nan ba wallahi da ƙafar ki za ki gudu akwai ranar sakayya akwai ranar ina jin ka ina gida mana ina kicin ina aikin abinci tana nan bata tafi ba ka damu da ita sosai ko kana ofis amma ka kasa samun nutsuwa kana zillimin zan cutar da ita ko to tana nan dai amma kada ka yi tsammanin cewa na haƙura zambarta wallahi sai na fitar da ita daga cikin gidan nan ne ke muku marhaban da shirin ma na hantsi wanda a cikinsa za ku ji cewa yayin da koriya ta kudu take tuna shekara ɗaya da harin da ya kuna jirgin ruwan kasar da ya sanadiyar mutuwar sama da mutane da Allah kai hagu umarni aka bani cewa in har ka zo kar in yadda ka shiga gidan Majin jam'iyyar da yake a Brazil ya sauka daga mukaminsa bayan da aka kama shi bisa zargin hannun da yake da shi a wata babbar ta makudan kudaden kamfanin duk suna nan ciki gaba ɗayan su suna ganin cewa yawancin waɗanda zaɓe a Najeriya hanya a yi haka ka ce ina son yanci shi ke nan ƙara ai dalilin da ba mu samu canji a Najeriya ba saboda na sama ba kyau idan ka samu canji daga sama kowa zai canja daga kasa. Akwai labaran kasuwanci da tattalin arziki sannan kuma za a je da Barcelona da Paris Saint-Germain wato ta bi Paris Saint-Germain har gida ta yi mata ta'annati kamar yadda bayan Munich ta gashi nan fitowa da daɗi ba hannun foto a gasar zakarun Turai kenan da za ku ji a labarin wasan. Ko za mu fara da labaran duniya tukuna. Yayin da Koriya ta kudu take tuna shekarar ya aka yi me ya faru me kawo ka gidana na zo ne in jaddada maka hadarin da kake ciki don tun da aka yi duniya ba a taɓa samun mahalukin da ya aikata irin laifin da ka aikata ya gama lafiya ba don haka ƙarshen ka ba zai kyau ba na san hassada za ta iya janyo ka ka furta mun kowace irin kalamai da za su fito daga bakinka na san kana hassada farfada ni fa kabira na sani sahabi ba na zo nan ne don nuna maka ɓacin rai akan abin da kaman ba don na san ko ba jima ko ba daɗe gaskiya za ta yi halinta amma bai kamata ka hada da ummi ba abin da kai wa ummi ka aikata mafi munin laifi kuma ba za ka mutu ba sai ka girba abin da ka aikata na san na aikata babban kuskure saboda na tona muku asiri da kai da ita ba kai malam kabiru ka tsaya ka ji ina so ka sani cewa duk wannan borin kunyan da kake yi ba zai kankara abun kunyan duniya ta take ganin ka da shi ba ina so ka sani duk shirin da za ka yi min ni zan iya jurewa amma bai kamata ka hada da ummi ba don kai ka fi kowa sanin abubuwan da ta rasa ta dalilin ka Allah mala takata ka gane wayannan maganganun banzan da kake gaya min sun ishe ni ina so ka sani nan gidana ne kuma ina da ikon da zan sa a fitan min da kai ko da karfin sa ne ka gane ko sahabi ba sai ka san an fita da ni ba ni da kaina ma zan ta ka fita kuma kada ka manta kamar yadda ka kore ni kai ma wata rana sai an kore ka to je ka je Allah kai kuma na ba na gaya maka cewa kar ƙara barin wannan mutum ne shigo mutum cikin gidana ba ba na faɗa maka ba wallahi ya shaida ne na gaya bawan Allah na taurin kai ya ce sai na ji neman magana da kai to shi ke ina so gaya maka cewa ke yau dirin da ƙara bari da shigo mutum cikin gidana a bakin aikin ka na gaya maka na faɗa maka ba za a ƙara irin eh, taurin kai kenan za ka jawo mutum biya ki tashi zo ki domin ba zan taɓa barin ki zauna a cikin gidan nan ba in ba haka ba nemi miki dukar mutuwa duk abin da zai faru sai dai ya faru ke ashe da ma kake ai ban taɓa tunanin cewa zan iya yi miki umarni kike ta umarni na ba har kira ma ban sani ba duk magana da ne miki biki ji ba duk abin da za ka faɗa sai dai ka faɗa amma ba za ta zauna a cikin gidan nan ba don allah ki yi haƙuri zan zan ma fita ki san bawa yi ganin gaskiya yadi na bata kyauta ba abin da taimaki amma ki haƙuri kin ji in dai har mahaifina zai iya na 'yar uwata ta guje ni to me da ka ta kore ni ko da duk abubuwan da suke faruwa ba daga su bane daga ni ne ki daina kallon kanki da wannan matsalar saboda wannan matsalar ta faru da ki za ta iya faruwa da kowa kaddara ne doctor matsalar da na samu tsakaninka da matarka ya isa haka ana son sake jefa ka a wata matsalar yanzu dai kawai akwai wata yata da wadda ah, mijinta ya rasu da kike zauna gida zan kai ki irin nata sai ku zauna tare ko a komai wannan taimakon da kai mana ma ya isa saboda na tabbata idan na bar gidan nan ban san wani rayuwa zan koma ba ba zan taɓa manta da irin halaccin da kai min a rayuwa ba in gode Allah saka da alkhairi tashi mu kowa da dakata ga wannan ki amfani da shi a matsayin guzuri ubangiji Allah ya kiyaye ki a duk inda zaki ci sannan kuma idan kina da matsala ko yaushe kin san inda ki same ni mun gode sosai na saka da kai mun gode akwai ranar sa kaiya akwai ranar sa kaiwa. sa kaiya an ce da ita da wani mutum a mota kuma mahaifi ne ba ta sai kore kuma an bincika duka gidajen yan uwa bata je can ba inda ta je sai dai ta je gidan kanwace da take aure a hoto nan ma ita ta kore ta ita ma saboda abin da ta yi ma'amlarsu bai dace ba gaskiyar magana mama ba zama ne kama ba ni yanzu zan fita zan je gidajen rediyo in ba da cike ta wani allah wani ya tace kaga sai ka ji san yadda za a yi a karbe ni ma na da inda zan kai ta zauna ina insha Allah duk halin da take ciki Allah na karare ta mu kuwa sakayya sakayya shi ya sa na ina anti ummi wace ce ummi ina bayan a tuni matan ya isa ba ko ta ummi a gidan nan ke ba na san maganar banza ki ɗauki jakaki ki shiga cikin ɗaki ko me kenan zan faɗa miki haba ina daga tambaya na ce ki shiga cikin ɗaki in na shigo zan gaya miki ina kar da abin da nake zikin ne ya faru da alƙini ce shi ya faru da ita. To in ya sake ta sai me? Na ce ki ɗau ki, in kika je cikin ɗaki zan zo in maida miki ko? Amma ina kuma me a cikin ta aikata bai kamata a yi mata irin wannan muguwar sakayyar ba. Muguwar sakayya? To in ke baki san abin da ta aikata ba, ita ta san abin da ta aikata. Saki gaya ma mutane muguwar sakayya. Ina ina tsoron ranar da sakayyar ummi zai dawo don na tabbata ko me ake zargin anti da shi bata aikata ba za ki ce haka mana tunda ummi ta tsaya miki a maimakon uwarki ta fi uwarki ta fi ubanki to sai ki tattara kaki ki koma wurin ummi me ki afcewa dama ba ta rike wasu hada wani da ta ɗaukan masa a baya ba Nana ta sani da ba ta zauna da su a lokacin da ba shi da komai ba. wani martani kike tunanin duniya za ta ɗauka idan kowa ya san haka ni za ta kalla ce wani martani wani martani duniya za ta maida a kanmu saboda kawai an saki ummi kanwa ubanki ce ko kanwa ubanki ummi kanwa ubanki ce ko kanwa ubanki kai ka duba man yarinya zakiya damin yau za ki koma makaranta ya ce na shirya komai yamma yau zai mai da ni na so na bari sai da safe allah sarki daman nima na zo ne yi miki ban kwana saboda na san da wuya ki dawo hutu ki same ni a gidan nan haba ci umi me yasa kike irin wannan magana na san daren zan da in same ki a cikin gidan nan ba inda za ki je Ke ma da aikin bakin san zaman haƙurin da nake a gidan nan. Ke kaɗai ce abokiyar magana ta. Kowa ya tsane ni. Saboda haka ina ganin ƙarshen zamana a gidan nan ya zo. Antu Ummi ki daina faɗa wannan magana. Insha Allah ƙarshen zaman ki bai zo a cikin gidan nan ba. Na san irin haƙurin da kike yi da ɗan uwana da ta irin wulaƙancin da yake miki dan Allah Antu Ummi ki haƙuri ki daina furta irin wa'innan kalamu. To kenan ba komai. idan Allah ya kaddara da akwai sauran zamana a gidan nan za ki da ki same ni idan kuma Allah ya kaddara babu sauran zamana a gidan nan Allah ya kaddara saduwan mu kuma na gode Allah saka da alkhairi da irin ƙaunar da kike nuna mu So sakayya mai shuka kairi guje wa sharri a kowane al'amari yaya ban yi zaton za ka yi wa umi muguwar yadda kai mata ba kuma mai umi taimaka bata cancanci haka a gare ka ba yaya gaskiya abin da nake so da ke ke yarinya ce ki cire kanki a cikin wannan magana saboda har yanzu ke baki san me ake kira zaman aure ba baki san me ake kira zaman mata da miji ba duk namijin da ce ga ya furta matar cewa ya sake ta saki uku to lalle kin san da akwai wani abu hakurin ba zan zo in saki matana ba ai ni ba mahaukaci bane ki bar maganar nan kurin saboda wani abin sirri ne ba ya duk da na san cewa ni yarinya ce kuma mai ce maka bata cancanta haka a gare ka ba tunda ni na san anti ummi tana son ka fiye da ita kanta ma shi sa na faɗa mai yarinya ce in an zo irin nan wurin maganan so cire shi ake a gefe ya ajiye shi inda ummi tana suwa da gaske da take wuna mun da ba ta aikata abin da ta aikata min ba kamar da na gaya miki maganan nan sirri ne ki bar wannan maganan kurin ba na son ji shikenan yaya na bata na zo ne miki godiya abin da kika yi yar uwanki mijinta ya sake ta sakin wulakanci ta dawo gida mahaifinku ya kore ta maimakon ta zo wurinki ki taimaka mata ki ma sai kika kore ta kin ga wato hakan da kika yi kenan ya nuna min cewa ko da bayan raina ba za ki iya tallafa mata ba ko ki haƙuri hajiya wallahi ni kaina ba a san raina na kore ta ba amma idan na bata ta zauna a nan gidan kin san cewa mijina ba zai taɓa lamuntar hakan ba to kuma menene abin da ya riga ya faru ai ya faru ya wuce bai kamata a dinga dawo da abin da ya riga ya wuce baya ba kuma shi ma ai kamata ya sa a cikin ransa ba ko wallahi yanzu yana nan rike da shi a ransa ummi yar uwa ta ce amma ta tafka kurakurai a baya wanda su suke ta bibiyar ta kai gashi ne yanzu ta je mahaifinku ya kore ta ta je wurin kike na kin kore ta gashi yanzu babu wanda ya san inda take ba sai kuma halin da ta shiga take ciki ba Hajiya ki haƙurin Allah yadda za a gano inda take. ai ni na ce dai da na zo na ba ku gajiya ba lokacin bikin nan wallahi ku ai ba komai wallahi da Allah ya saka da alheri amin amin Eh na ce Zulai ta zo ba kuma. Kin sa yi ta ba ta rabuwa da bikin nan suna ya yi yawa yanzu. To ai ba wani abu. Wani abun arziki haka raga-raga? Wallahi. Inna? Hajiya kin dawo? Ban da dawowa. Wannan wani irin wulakanci ne zaki tara ma mutane da bata mun fani na ne wa'annan hajiya am jama'a dai dai ban san ku ba da Allah idan kun gama ku tattara iyana na ku ƙara ba ni ma zan yi baki da Allah ina na'am ka inda ke kika kawo musu abincin mm. sai ki tattara plate ɗin ki kai saboda ki rage abincin kuwa ba yawa lalla ɗan sauya da ya mm. kuma an kwashe zan dafa wani za ki dafa wani eh, ba komai a ɗauku da wani samun an yarinya ce ƙuriciya ce ƙuriciya ke damu ƙuriciya bai san ta ba bai san sarka ba da Allah in ta girma za ta bari nan gaba za ta wani girma sai kuwa tashi mu ta take hmm? tsoron ta take ki tashi mu je ke dai ina ke dai ishiru tashi mu je a dai kar ku yi mafaka ko na mafaka ta tashi ku fara mace kuma da ma maimakon mu bari da ka a ce zaman darling, yeah. I can't get it. Sanda za. Am ina so ka ba mahaifiyarka. Tana tara min tsofaffi suna cin abinci suna lalata min falo falo sai wari yake ta yi. Yanzu sai na nemo air fresh na fesa a falon nan wari fa yake yi fa. Inda ba ta jin magana wallahi ba ta ji inda. So ruwa zan gaya mata ba kya so a dinga kawo miki mutane cikin gidan nan amma ba ta ji. Mara Allah ki haƙuri. Zan yi mata magana ba za ta sake ba. saboda haka ni idan na wata tsohuwa idan ba ta yi min ba zan sa mai gadi ya cikin out yawa amma bari fara ba ta kara mai insha Allah to me kake yanzu kai Ina gama cin abinci ne ina dan kallon movie movies Oho, ni za mu samu yau korewa mana hankalin za ka yi yau ma. Me za ka samu guri na? Ni ma afuwa nake nema wajen ku ya za a irena ku. ba wani kuɗi a guri na sai gero in shi zan auna muku ku je ku yi kunu shikenan Allah ƙaho <laughs> kuna ganin sa ina tare mun hanya zan ba ku zaɓe guda biyu ko kuma yi dawo mutane kuɗinsu ku bar nan da gabaku ko kuma an karere in ko kuma ku riƙe kuɗi ni kuma in karɓa da ƙarfi kayana ne ni zan wanke abuna da kaina a'a a ka damu ni zan wanke ni kayana ne fa na ce har naki ma duk zan dinga hada wanki a'a saboda me kana so ka tauye min hakki na na yau kenan in dai lada ne ummi ake riga kin same shi abinda nake so da ke yanzu kurin ina so ki je ki huta ne ki huta ki ci abinci kin ji ko mu je dai eh, dan Allah a nan ya wanke ni je ki huta zan zo na wanke mana kayan mm. sakayya hello ina ne wayar waye kai da kake neman mai wayar kai kuma kin tambaya waye kai da zan kira waya ka amsa min kai to mijinta ne yake yin magana ba yake kuma da Allah ma da kai karɓa mu waya da Allah ka ba ta waya ni da ita nake son magana ba da kai ba ka ka haɗa da waya in ba ka wallahi zai zazzage ka kai ba ka da hankali ne ta yaya za ka kira mata ta a waya da going to da ko kai waya ke kan nemi ka dinga biya mu da kira mata ta a waya ina going to ka dinga biya mu da nan banza Oh sorry TJ wallahi na ba mai ne a ɗaki na kano Haba baby ya zan kira wayanki wannan banzan mijin na ke ɗauki waya har yana gaggaya maganganu kuke kika ba shi damar da zai dinga gaya mawa wannan maganganun TJ tsayya tsayya mana haba mana yanzu kana ina ne ina can inda muka saba haɗuwa da ke ok to nan da minti talatin za ka gani sorry sorry a naji yanzu yanzu za ka gani ba damuwa ina sauraron ki aha um so nawa nake ce maka idan na ajiye waya ka daina ɗaga mu waya ni ba mijinki ne ya kamata in san da irin mutanen da kike yin mu'amala jin da mutumin ne kira oh, a waya ki gaggaya maganganu ba a nan ta fara bincike ne abu ko ka mace ko ka aure ne ka san ni ba mace ne mai mu'amala da mutane daban-daban ina mu'amala da mutanen ƙasar nan ina mu'amala da mutanen ƙasashen waje yanzu idan ka taimaka min na gyara business ina ba zai taimaka min Ina ke mata ta ce ni mijinki ne ya kamata a ce in san da waɗanne irin mutane ke ma'amala ok tun da na ka da lalima ka ce a'a zan buɗe cikin wannan duwawa ɗin ko maka takarda da bai suka rubuta masa kira yanzu da sweetheart ba abin da nake nufi ba kenan ya kamata a ce ki fahimce ni akwai abubuwan da ya kamata ki ɗan bar su ko dan saboda darajar ki ke mata aure ce sweetheart ka gane mana wannan yaron muna business da shi ne yadda kula min da kayana a ghana ya zo najeriya ne zai kama isu kuɗaɗe ne yawan ba kuɗaɗen da kai na wasu abubuwa kaɗan samu da yanzu ba za ka gani ana gane ko kaɗan ne buɗe ne goma akwai isu kuɗaɗe ka gane ka ɗauka sannan ka ɗan je kicin mu ka ɗan sarrafa wani abu da za ka ci ni da dawa ina ga sai da ni. Eh, za ka zaki kuɗi da baraki ya fa ba. kai ka ga malam ka ga kai na maka da lalima idan ba za ka iya zama wannan bane ka sake ni a cikin daren na a'a ko na ce to haka zan ta ne yana yana falo a ito a eh, eh, da da da da jakan da za ka tare shi aka ne. kabiru ya ne eh, yau baka je aiki ba ne ai mutumin da muke aiki a kamfaninsa ne aka yi masa rasuwa yau kwanan mu uku kenan a rufe kamfanin ya ai da naga tun safe baka bullo ba sai ne kawai sai ne tunanin kana wajen aiki ma hmm. ai mutuwan nan gaya ma mun fi kowa jin zafin ta sai da aka tara mu gabaki ɗaya mu sannan an aka sallame mu aka rufe kamfanin yanzu magana nake gaya ma fargaban komawa gida ma fanni fa nake yanzu saboda ko kwayan abin da zamu dafa a gida ban da shi to yanzu ni kuma daga kasuwa nake na yau fa ne amma bari mu gani zuwa anjima an Allah ka wace nake sai dan samu abin da zan ma ka je ka ci da ko na gode sosai bi kai baka taɓa gajiya da ɗawainiya da ni <laughs> a sahabi ayyuwa kai ne Garde. Kabir. Hajiya. An haɗa kayan? Eh an haɗa hajiya. Sani? A ah, yawa. Ah, ah, ya kayan da nauyi haka? Wallahi da nauyi hajiya kai. Ai da ka ba ta ɗauka ba kun ce duk abin da namiji ya kuma za ku iya yi ba. To. na ji da haka amma ban da ɗaukar kaya mai nauyi a sa'a mota. Ki ba ce haka ne mana eh mu da shi ki ɗauki abinci. <laughs> To a ta yari. Ni ka taimaka ka kai mata mota kai. shi ke <laughs> Na gode. Ah, to ajiya. Ka haɗa kuma ku? Na haɗa ajiya. Ah, so ka lafiya. Yawa. To. Hai, na gode. To shi ke sai an jima. Um, na ce ba? Eh. Kaman kake zama ko kuma nomani dai kana zuwa ne ka zauna ka wuce. Eh, ni abokin Kabiru ne. Duk lokacin da ba ni da aiki haka nika zo wurin shi dan ta shira. Okay, to na gode. Nice to meet you. Wannan me za da shi? No, ka rike kawai. ka baka ne. Saboda ka ban dariya kawai. Kin bani wannan? Eh. Wannan eh Kai na gode ya jiya Na gode su sosai hajiya. Ba komai. Dalla idan na zo nan zan same ka. Eh in kika zo za ki same ni dan kusan nan ne wurin hira na gaskiya. To na gode su sosai. Na gode. Hmm. Yeah. rabo na me fa gashi nan kudi aka bani kyauta haba ban yi mamaki ba don na ga hajiyar nan tun da ta zo nan wajen kai kaɗai ta gura ido ban yi mamaki ba saboda ta ce min tana so mu ƙara haɗuwa da ita nan gaba <laughs> matsala ta da kake nan ka cika azarbabi to tsaya ka ji irin wannan matan da ka gani ba wai don allah suke son mutum wani abu suka gani a jikin ka suke so da zaran sun gama ta hatse wannan abun to fa a kwandon shara za su jefa ka su nemo a ah, to me ma ya nisa haka haduwar hanya rabuwar hanya ba mamaki ma yiwo din nan da muka haɗu da ita ba za mu ƙara haduwa ba har abada wallahi da ya fi maka ka koma gida ka ɗau iyalinka ka rike su sune masu son ka so na hakika na gaskiya a wannan gaskiya ne saboda ka goyen nan kuɗin ma da kake gani kwana biyu za a ɗan shajen miya kimi na kuɗin fa da ɗan kauri ba a shajen miya na gaya ma kwana biyu eh, yanzu ka ga abin da ka ce za ka ban ma ka kai ma na an wuce shi ko <laughs> hello ya aka kika samu lambar wayata daga haɗon mu jejiya eh kamar ya ban gane ba sai eh, to haka ne to shi a ina kenan to ba wani matsala ba matsala ba matsala suna na hajiya bar. alhaji tahir najasi tsohon ministan man fetur shine mahaifinki bayan kin kammala karatunki a ƙasar france kin mai da hankali a ɓangaren kasuwanci da hada-hadan man fetur karama kenan waya baka tarihi in har za ki samo tarihin talaka kamar ni ta yaya za a yi ni ba zan iya samo tarihin hamshakiyar mai kuɗi kamar ki ba haka ne sahabi ni ba yarinya ba ce ƙarama. ba za mu tsaya mana ɓoye-ɓoye wa juna ba ta yayin da na fara ganin ka na ji na kama da sanka kuma so na aure da fatan zuciyarka za ta aminta da ni in zama ka. zan yi amincewa amma akwai matsala guda ɗaya a ɓangare na wanda ina ganin ita ce za ta iya zama mana cikas mm, kana so ka ce mu kana fama da matsalar talauci ni abuna ba matsala ba ne sannan kana da mata guda ɗaya da ɗaya mahaifiyarka tana ka, tare da ƙawarka zakiya Ni ban da zan iya zama a wannan gidan naku ba. Haka ne. Na ga ya magance wannan matsalar tuni in har za ka aure ni. Ni kuma na baka dama ka tattare dukkanin mutanen gidanku tare da matarka da mahaifiyarka sanin da ƙawarka zakiya duk ku zo ku zauna tare da yanzu ke yanzu ke kina ganin hakan zai yiwu ina za ki ajiye mu. Gidan <laughs> yana ɗaukar mutane sama da ɗari. wannan ba matsala ba ce amma idan kana tantama ka je kai shawara da zuciyarka na ga wayannan duka wayannan naki na kai kai ai na ga alama shawara wace shawara za ka yi kai da ka samu yar masu arziki har gida ta ce tana son ka wallahi eh? jiya da muka haɗu da ita dubu ɗari biyar ta bani dubu ɗari biyar wallahi jaka nawa kenan ɗan nan nawa ake wani maganar wani jaka ai hmm. sun wuce jaka ana maganar dubunnai ne yanzu ai ni gaba ɗaya na ma rasa inda da Allah ya me shawara to ai ni wannan ban ga abin da zaka tsaya ba kana neman shawara kawai ka amince Allah ya kawo mana hutu har gida kaga dan Allah maza ka je ka samu kanin tsohonka ka gaya mishi ka amince a je ai magana a wuri. Allah ya kawo mana hutu kuna wani a'a ba matsala ba matsala ba komai ko ina Allah tsare Allah me ake da uwar miji ga ya ta tare min cikin gida ko umuri amalci na ma na kasa haka kawai ba gaira ba dalili matata tana suna ya kamata a ce duk matar da take suna ke ma ki so ta aure na wata ɗaya bai a raya ba kina yi maki kashe shi umma umma ki daina zuwa gidana dan Allah dan annabi ki daina zuwa umma wallahi ya ya bata gabe yake da shiga wuta a'a ba na so kar ki kare yi wa ɗana fatan shiga wuta an gaya miki wasiya ce uwa a lokacin da take lelanta ta uwar kai kuma kana wulakantar da taka za ka fahimci cewa ƙaryar kada ruwa ce ƙarya kure take fata yaya ƙarshen alewa ƙasa ƙarshen tuka tuka tik uwa tafi uwa uwa tafi uwa daga kamfanin Mikiya Entertainment. Ina so a cikin minti talatin ka dafa min indomi da kwai guda biyu. ka matse min 'ya'yan itatuwa kofi ɗaya ka kawo min ɗaki katuwa da ke ki cewa a dafa biki don ba za a dafa ba kar ki kokarin ki ce za ki rena na a cikin gidan nan ina da juna biyu ne shi da kika yi mai ƙarya wato dan yi miki abin da kike so kika ce ciki ne da ke ai ba ni kadai nake fara cikin ɗakin nan mu biyu fa muke kwana haba umma akan me za ta kare juna biyu abin da ta faɗa gaskiya ne kuma ya kamata ki haƙuri mu Ku lallaba ta ashe ta fi karfinka kuma ko yanzu kasuwa ta shiga ko da kuma me za a dafa miki kamar baki wuce yanzu yanzu nake cewa ba ki jin daɗi eh amma ai ka san umma ta ne uwa ta fi uwa ina son ki faɗa musu cewa uwarsa ta fi uwarki hey kike don ko uwar ubana bata fi uwata ba bata ballantana wata uwar miji uwa ta fi uwa uwan rago ake wa jari ka farfado ka rungumi taka tun wuri bai kure maka wallahi shi ne ya ka auro uwa ta fi uwa shiryawa nora umar manaja labari yakubu yan komo ba za ki yi ba na fi karfin ki sake ni sake ni ba da umar Malam Aminu Saira. Eh? Uwa ta fi uwa. Don Allah na ka maka ka faɗa min me yake faruwa. Yasa akan me kake tafishin nan ba ka warware mun kullun nan. wai yaushe ne za mu fara kwanciya waje da kin ƙi yadda mu duka kwanciya da lokaci bai ba idan lokaci ya yi ai ba wahala lokacin ne lokacin kwanciya waje ɗaya to tabbata kai cewa wani ne da ke fuskantar da wani wulakanci da gare ki tarin sai da Allah ya halicci ni ya halicci ka ya halicci abin da yake san mai da kai sai Fatima! ina ruwa ina da magana da nake so ne kan muhimmanci wanda ya fi ruwa muhimmanci wace magana ce ta fi lafiya ta muhimmanci i'm sorry ba zan sake ba kaji Dabari dai Allahu sarki shi nake yi wa godiya kansa ne ya tsare mutum shi ne mai rikon zukata dare na mai safiya buwaye idan ya so kowa ya samu malikal mulki an takaita kwarai kwarai rai da rai allahu mai safiya buwaye kin ci amana ta Allah ya isa ba dafi miki ba ai ka zarce kalida da Allah da ka Allah bukata ta ba biya za ce ba ko za ki abin da nake so ba ki gane ina so ka fita daga cikin rayuwata Haka ya zaki da ni sakayya buguwar sakayya buguwar sakayya sakayya